al'ummar Nijar maza da mata salamu alaikum al'ummar Nijar ina muku hata alheri mai magana Sumaila Amadu Ubangiji Allah ba mu ladan ibada muna cikin watan Ramadan wata mai tsarki wato yin Nijar Amerika ta koma share daya tana mu abin da ta saba Amerika ta tsuguna tana mu abin da ta saba wato shari irin nata wanda ta yi mun gani to shine take so ta mamu a yau mun ce sojin amerika su bar mu kasan mu iri da sojin faranshi suka bar mu kasan mu amerika ta zargi cewar shugabannin mu suna wai sun sa hannu da su da iran za su sai da ma iran iranium ta kalkashin kasa yo amerika anan wurin sai ta mance shi iranium na aina yake wai a los angeles yake ko kuma a washington wannan iranium ana yake cikin nijar fa ba fa amerika yake ba Dan haka allah ya san inda amerika take ya san inda nijar take iranium anan bai yi a amerika ba iranium namu ne za mu sayar ma duk mutumin da muka gada dama haka ne yanci muka ce ayi kuma yanci muka karba yi. ba wanda aka babu mana jiya na banza wannan amsa shi ne muka yi haka ne kurin to dan haka a nijar karin wanta muna cikin watan azumi addu'a ta musulmi a cikin wannan watan Allah yana karɓa musulmi gabaki ɗaya din da suke na duniya wato addu'a da an sha ruwa kurin mutum daga hannu sama mu gaya wa Allah Allah ga makiyanka ga makiyanmu su ne Amerika da Faranshi Tura, yamma Allah ubangiji ka saka tsakaninmu da su in ta kama Allah karo ga za su karo ga za su kurin wannan da ita za mu rinka yi daga nan hal bayan sallah da yarra Allah saboda in sun ce suna da misil to mu muna da Allah in suka ce suna da makami mu muna da makami makamun mu alqur'ani makamun mu alqur'ani kurum jama'a wace irin magana banza ce wannan wai za mu da ma Iran Iranium dan me za mu da ma Iran Iranium yo mun komo jiya kenan yo babu yancin kenan amerika horon ki tare tana satan iranium din mu ha Kwarashi tana da central na wuta wanda take sai dama kasashen duniya mu ba mu da wutai a lokacin da mai america ta ce ma Horanshi ta ce mata bata kyauta ba duk duniya duk faturin da yake duniya duk wani mikin annabi da duniya ya san Horanshi tana cutar mu ayi me suka ce ma Horanshi sai yau da mun ce ba mu yarda ba a cuce mu wato america in tunanin ki wannan sojoji da suke mulkin yau kina ganin a ah, wayan kika halaka da su shikenan a ah, da dan da aka aiwa da dan da za a aiwa gobe duka tsarin mu daya sojoji ne mu kuma sojoji masu kare yancin kasar mu ko ta kowane hali mun yarda dukan mu mu kare dan Nijar ɗaya rage ci amfanin dukiyar da take cikin kasar mu naki naki guda goma sha biyu gare mu a yau mun ki a cuce mu mun ki a yaudare mu mun ki a yawo da hankalin mu mun ki a kwashe dukiyar mu jama'a saura takwas mun ɓoye sai lokaci yayi yan Nijar wato shi al'amari na duniya ana jin ya babari ake bawa wannan walalu da muke gani a yau wasu yan mu ne suka samu cikin su wayanda suka wawure dukiyar ƙasa jiya ba wanda ya isa musu magana wanda suka laulaye dukiyar ƙasar nan ba wanda ya isa ya kai su wurin shari'a shari'a wani ake ma ba ma wani ajiya jama'a kuna jin irin miliyarrukan da ake amsuwa a wurin mutanen nan su ne suka kama nan su ne suka samu cikin wani halin da muke ciki da ba a yi mulki ba yana tabbatar muku da cewar da yanzu kasar da musa ina take ba saboda kasa an durkusa da ita ai an durkusa da ita a maida ta a sha na baɗiya kwankwan banza kenan to don haka jama'a a nan wurin mu kama jikin mu kurin yanzu ne kokowa take saboda da mutum ya taba da ya taba mu da mutum ya tinkaro ƙasar nan da shari mun san da mu yake to mu ba za mu bar shi ba yi dole mu yi kira kuma akwai 'ya'ya na kwarai 'ya'yan ƙasa na kwarai masu kishin ƙasa wanda za su amsa kira jama'a a da kurin soji ku gaggauta cewar wanda wanda suka sa hannu wannan sojojin suka zo suka zamana a ƙasar mu yau suka zame mu bala'i suka zame mu jaraba har suke neman wai suke nuna cewar wai ah, a bin ba su ma yarda mu hulɗa da wani sai da su ku gaggauta nemo su ku rike su tare da ku ko kuma a ah, ba dole bane soji ya dan kaso kuma don haka muka ce za mu fara zanga-zanga cewa duk mutanen da suka sa hannu sojojin nan suka zo cikin ƙasar nan dole sai doka ta neme su saboda babu yadda za a yi babu yadda za a yi a ƙasa irin wannan tamu muna da kalasa na zana in ka kasa 'yan nijar kashi 100 kashi 75 so ɗaya suke cin abinci akwai bara miliyar biyar bara miliyar goma haka ake taya da mu duk duniya ta san da haka amerika ta san da haka horanshi ta san da haka wai sun yarda a tahi a haka mun ce a abu mu yarda shi shine mun yi laihi to amerika ƙarya kike amerika ƙarya ke ma ƙarya ce an gulbata komi da gawan mota allah muka ce kuma allah ya yarda kuma za mu ci gaba da gaya mishi jama'a za mu ci gaba da gaya ma allah duk yin kasan mu kowane iri ne da yarda Allah mu za mu gaban shi bai ganin bayan mu da yarda Allah yan Nijar mu meke kurin mu meke kurin ku ɗauki misali addinin musulunci nan ta wace hanya aka kafa shi dole wasu da suka halaka wasu suka zuba dukiyarsu wasu suka ɓace sannan aka kafa shi to haka yanci yake kuma haka haka ne haka za mu bi mu tsaye da kasan mu kurin haka za mu yi an zo wurin an zo wurin wurin ne aka zo ba za mu ƙara yarda ba wani mukiyin Allah mukiyin annabi kurin duk tashin hankalin da ake ke faruwa a cikin duniyar nan ku ne kuka sashi tun daga rogaza iraki zuwa kaddafi ku duba abin da ake a zirin gaza amerika ta kau da kai ta jibga makamai a isra'ila suna kashe mutanen palestine wannan wai ba matsala ba ce ba sai za mu sai da ma iran iranium shine matsala wato mun hosu kan mu sai da iran iranium taimaka mun nukiliya ta wargaza isra'ila ko to na namu ne in a hwai za mu kasa shi mu rika tallan shi goma mai zo saya za mu kasa mu sai da namu ne ba biyar za a yi da mu da arziki mu a ƙalƙashin ƙasa mu rika kwana haka nan wannan magana banza ce da a ce za ka mutu baɗi ka mutu bana ma dide ne kuma da mu mutu a bayi mu bar riga dubu ƙarin mu mutu a 'ya'ya da riga ɗaya amurka ƙarya kuke ƙarya kuke sharin ku zai ci yan nijar mu tashi mu tsaya kurin ƙasan mu ƙasan mu ce kuma ɗa ya zama ɗa kuma yanci shine ɗa ka mai hulɗa da rasha ka mai hulɗa da iran kalto <laughs> la ilaha illallah Wani mauliki ne kuke kuma kowa san fasara mauliki mauliki ƙarya ce muna da yanci mai hulɗa da kowa da kowa a duniya na in babu zalunci duk mutumin da ya san ba zai zalunce mu ba arzikin ƙasar mu huddo shi za mu yi arzikin ƙasar mu huddo shi za mu yi e yaudara bata yi danhwara bata ta yi amerika lokaci ne ya yi shi kuma lokaci allah ne yan mutum ya ce bai san shi ba to sai ya turo maka wanda ya san shi kuma allah ubangiji ya kare kasanmu allah ubangiji ya sa mu kare azumi lahiya kuma mu samu ladan shi to haka lamarin tsoro yake shi yasa kaga kasaisayen duniya manya-manyan kasaisayen nan na duniya irin su america da kasashen turai da sauransu suke ta ƙoƙarin ɗaukar matakin tsorata duniya game da su tsorata duniya ta hanyar nunawa mutane ƙarfinsu da tasirinsu da karfin sojojinsu da makamai da suka mallaka ta hanyar fina-finai ma da ake yi ana nuna sai a ce an tura mutum ɗaya ya je ya kashe gari guda ya kwato wasu amurka mutum ɗaya ko mutum biyu duk wannan so ake a jefa wai tsoro a cikin zukatan mutane wannan manufar ce da zarar an tsorata da su to ba za a iya ba za iya takalan su ba ko da sun yi zalunci to ba za a iya fuskanta su akan zaluncin su ba wannan makamai na nukiliya da ake ta kerawa wanda america ta fara kera shi har ta yi amfani da shi akan akan kasar japan da sauran kafirai da suke da adawa da american suka ga abin da ya faru su ba sai suka kera nasu rashi ita ta fara kerawa sannan aka samu sauran ƙasa sai su ma sun mallaka da yanzu akwai yarjejeniya ta wannan nukiliya din in ka jefa min nima jan jefa maka kana jeho min to nima ma zan jefa maka kuma kowa ya san bannar da irin wa'annan makaman suke shi yasa wa'annan kasashe da suke da wannan makamin na nukiliya kowa yana jin tsoron dan uwansa kowa baya dai takali dan uwansa dan ya san in kai amfani da shi a kaina nima zan yi amfani da nawa akan ka shugabanninmu waɗanda aka yi tayi na siyasa ba abin da ya sa suka sallama mu ga turawa suka sallama mu ga makiya sai don tsoro tsoro ne ya tasiri a kansu a duk lokacin da shugaba zai hau ko da lokacin kamfen ya yi ta barazana zan yi kaza zan yi kaza in na hau zan yi kaza to a duk lokacin da ya hau aka tabbatar cewa shi zai ci su turawan suka gano wannan shi zai ci ko kuma suka ga shi ne yake da ra'ayi wanda ya dace da nasu to za a neme shi a zo a yi yarjejeniya da shi to za mu baka mulkin nan za mu yi duk yadda za mu yi kaci amma ka sani akwai kaza akwai kaza wanda su ne dokokinmu da sharuɗanmu dole ka kiyaye idan ko baka yi haka ba to ka san cewa dai mu muka baka ko mu za mu karɓe don haka za mu sa a yi maka kaza za mu sa a yi maka kaza to sai a masa barazana to sai ya tsorata haka idan ya hau ba abin da zai iya yi sai abin da ya dace da manufofinsu ba wai manufofin mu ba ba manufofin addinin mu da al'adun mu ba idan ya je neman taimako ce ba za mu taimaka maka ba sai ka yarda da kaza da kaza da kaza dole ya ce ya yarda saboda ya dogara da su a ɗauka a bashi shi kuma ya zo yi ƙoƙarin sai ya tabbatar da wa'annan dokokin da suke kuma sun saba wa musulunci sun saba wa al'adunmu to tsoro yana yin tasiri ga mutum yana yin abin da abinda ba ma ra'ayinsa ba ne kaga mutum yana yin abinda ba niyyarsa ba ce ba wasu abubuwa da suke ba ma da son su suke yi ba sai dan tsorata su da aka yi akan wannan to shi yasa wa'annan da suka zo da yake su sojoji ne kaga ba irin barazanar da ba a yi musu ba amma ba su tsorata ba ba su firgita ba game da al'amarin wa'annan makiya din to wannan rashin tsoron shi ya tabbatar da su wannan rashin tsoron shi ya tabbatar da su ya kuma ba su jajircewa kuma suke kokarin tabbatar da manufofin da suka dace da al'ummar su muna addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake su dan haka shi tsoro ar-ru'bu aqwa silahin yakunu alal alal adu shi ne makami mafi karfi da ake amfani da shi akan maki tsoro idan Allah ya jefa tsoro a cikin zuka a cikin zuciyar maki to ba zai iya wanzuwa ba ba zai iya tsayuwa da mai da kafafuwansa ba wannan kuma shi yake nuna maka ashe wato zuciya ita ce muhallul irada wa tadbiri lil badan zuciya ita ce muhalli na irada da kuma gudanar da gangar jiki thank you